kudu akwai wadda ake yi wa mutum za a ɗeba tufafin shi mm. ko sutura naka ko riganka ko hula ko wani dai abu naka wadda da shi za a hada za a nema teku manyan teku guda biyar mm. manyan teku wadda suka san kira su kansu teku kamar ka kamar irin tekun makodi mm. irin su tekun taraba tekun niger da irin wa'inan tekun wasai can plateau to na nan aka haka hada akwai abubuwan da ake yi sai a yi wa mutum za a je a tsakiyar daji ake wani abu za a tubin tsirara shi yasa duk abin da ya san cewa shirka to mutane mu guje shi mm. to irin wani mutum zai yana fita ne yadda ka san a guje kuma ba yi sa kama shi ba ko ya fita cikin dare ko asuba lokacin dai da ba kowa zai ganshi ba in ya fita kuma daji zai mm. to na irin wannan kurciya mutum zai tafi daji ne ya je ya sake haduwa da aljanu dama an hada shi da aljanun sun firkitar da shi kullum za ka samu aljanu suna iya hawan kai sama da ɗari biyu ɗari yanzu akwai mahaukata da za ka same aljanun da suke kansu wani za ga aljanun da yake kan mahaukaci ya fi dubu daya kullum ya fita zai haɗu da wani wanda ya shiga kan shekaru wannan ya fita gobe dare ya sake haduwa zai haɗu za a sake shiga kan shi aljanun suke haduwa hmm. akan ma mutum irin wannan kurciyan mutum sai kaga ya salwanta gaba to irin wannan yana ɗaya daga cikin kurciya hmm. a na uku na hudu kuma shine na biyar na biyar hmm. yan jarida akwai kurciyan da ake wa mutum za a ba da sunan shi ne da abubuwa da abin da ake son ya riƙa yi idan ya tafi ya manta da yan uwan shi ya manta da makwabtan shi zaka ga mutum kamar a ce gashi a lafiya shi kuma yana Abuja kaga ba nisa kuɗin mota bai wuce naira dubu biyar zuwa dubu uku ba amma za a ce an mutuwa bai zo ba an yi suna bai zo ba an yi aika bai zo ba an zo an same shi bai dawo ba kuma bai ba da hujja cewa ga abin da ya sa ya bar gari ba irin wannan kurciyan wato za ka rinka jin komai na gida ma ba wai gaba daya abu ne ba ka manta ne da gidan yadda ka san kamar formatin ne na memory za a formatin sai ka ga memory ya dawo ba tunani a ba tunanin komai kodin damuwanka abin da ka sa gaba kuma ba wai neman kuɗi ne ko kuma dukiya ne fa biyo mm. da aka musu aka ba su da ko sisi abin da za a ce kuma ga yan uwansu masu kuɗi suna son su dawo ko mutum ya dawo ya ci gaba da karatu kaga abin ba zai yiwu ba sai ran Allah ya ga dama ya karya abin saboda komai yana da ka'ida ko ka mutu ko asirin ya karye ko kuma Allah ka wani dalili ka haɗu da wani bawan Allah ya taimaka maka saboda na sha haɗuwa da ire-iren wa'ina wanda ake musu irin wannan in taimaka musu wadda ba tare da wani ma ya sani ba na sha irin wannan tafiya a mota dan jarida in ga mutumin da kurciya ne aka mishi in tsaya in ba da wani wani ma ko da muka taba zuwa da yara na ina jin kaman kai kana cikin tafiyan ma lokacin tafiyan mu a Abuja muka je muka ga mm. ne ne nake ciki okay kai ne ko mm. to tafiyan lokacin muka tadda wani mahaukaci yara na nace su kama shi wallahi kursiyan dan jarida mm. da aka kama shi yana ta surute ya zara ido zai daushe shi su kuma sai suka watse nace ku rike shi aikin lada ne aka dura mishi magani aka buga mishi haƙi sai da hankalin shi da ya wani ihu sai miƙe da kake gani nan Allah ne karya abin da ya miƙe tukuna sai ya dawo hayacin shi kuntoci sun kai uku yayi hamma yayi hamma yayi hamma yayi hamma yayi hamma sai fashe da kuka muka ce ka san da kake yace bai san da yake ba Allah ya sa lokacin ba yan jarida kusa kuma da yake abin za ka yi na lillahi rasuli ba ko na abu za ka ɗauka ka ce za a watsa duniya ba iya wannan abu ya isa mutum idan ka gani ka san cewa ana da baiwan ba ƙarya bane na tambaye shi ba Allah me ya faru ya ce wallahi shi tun daga lokaci kaza da ya bar gida ya ce shi har yau har gobe sai yanzu shi iyayen shi suna nan ba sa nan ya ake ciki shi bai ma sani ba ce na ce ka san garin kai ce ga san garin shi na ce ka san da ake danna waya ya da ya sani yanzu bai sani na ce to saboda haka abin da za a yi a abin da za a yi shine a kawo wani kyauta abin da za a yi na tambaya yara ba ni da kuɗi lokacin makashi na tambaya wannan mai biyar wannan mai uku wannan mai hudu mai goma haka hada ina jin ashirin ne da wani abu sai aka bashi sai na ce to kawo mota ka koma gida ga namban waya na ciki na ba da namban waya na to ya kira ni bai kira ni ba wallahi alam amma tabbas ya koma gida dan zai ta kira ne ma'amalan kuma ba zai yiwu ba na manta kuma sabanin da aka samu shine ban ba da namban yara na ba da na ce yaro na ɗaya ya ba da namban shi idan ya ba da namban shi sai su rika mu'amala sai su kira shi sun da ni zai kira ba lalle san namban waye ba to saboda haka shiryan shirin kurciya shirin tanadiya hmm. dan jarida don Allah don annabi jama'a a mu kiyaye mu ji tsoron mu da Allah kurciya da dama ko wadda kuma ake musu kurciyan dan jarida wani ya tafi sai da ya mutu ya zo da karan kwana Allah ya sa daman kwanan gajere ne sai ka ga mutum ya mutu ba zai yi ba sai dai a ji ma tun ana ciki yayin a janci ai wane ko ai tun ya daɗe da mutuwa a ji cewa yana wuri kaza ci ai ya bar nan a ji yana wuri kaza ya ganje a ce ya bar nan kuma kurciya da san saɓani ne da ita idan mutum zai shekara goma garin nan adan da aka tashi neman shi to gaba zai kara mm. kuna zuwa za ku je cewa eh ya zauna ga inda ya zauna ga inda ya mu'amala ga wanda yake zuwa wurin su ga ma abokanan shi ga wanda suka san shi suke mu'amala amma ga galo ba san ma tam da ya ba kurce ya sake kada shi mm. saboda sabanin abin mm. saboda haka yan uwanmu da dama a ko da aka musu kurciya masoyanmu da dama a ko da aka musu kurciya wasu ma kurin mutum ne kurin yana hasada da kai ko ka taso da kuɗi allah baka ci gaba a garinku ko a ƙasarka sai ka ga maka kurshi ka bar gida to zake idan kamar shi wannan kursiya kenan dai babu da za a yi a ce mutum ya gano cewa shi abin da yake ko kuma wani fa kurciya kamar in ba kana da wannan baiwa ba mm, gaskiya ne amma akwai wani abu da ake yi don a kunce wannan irin asirin da suke eh akwai abin